Reverend Finance Padio wani malamin addinin Kirista a kasar na fa ganin lokaci ya da gwamnatin Najeriya za ta sake laluba wani hanyar hawa teburin sulhu da yayan kungiyar jama'atu ahlus sunna lidda wata wajh jihad da ake wa lakabi da Boko Haram. Maganin masifa nan ɗaya ne Abdulaziz. Gwamnati ya kamata gwamnati ta sani wannan harkar ta'addanci ya fi ƙarfin maganan a yaƙe ta da bindiga. Dole ne gwamnati ta yi da gaske ta zauna da mutanen nan a nemi maslaha amma an ce wai za ci gaba wallahi babu wani abun da za a iya yi. Saboda kana kana yaki da mutum da baka ganin shi yana tare da kai yana cin tuwo da kai sai ya kai maka haka shi ma wani masani haka tsaro a kasar Dr. Bawa Abdullahi Wase ya fa bukaci shugabannin kasar ne da su yi karatun tanatsu game da abubuwan da ke faruwa inda ya bada misali da wasu kasashe. Magana na farko an kafa kwamiti wadda shi minista Turaki ya jagoranta ya ba da abubuwan da gwamnatin tarayya ya kamata ta yi. Biyu daga cikin waɗannan abubuwan suna da mahimmanci kwarai da tuka gaya. na farko maganan yadda za a zauna a sasanta da waɗanda ake ji su ne suke da korafi su ne kuma suka ɗauki makami a duk kasan duniya haka ake yi a amurka an yi haka a rosha an yi haka a ingila an yi haka domin duk waɗannan ƙasashen ba wanda ba su samu tashin tashina a cikin gida ya su ya su ba a shekaru da suka wuce na ingila ma bai daɗe ba bayan an yi shekara goma sha tara ana yaƙan juna tsakanin northern ireland da mutanen ingila da wajen su din nan da sa zama aka yi aka zauna aka sasanta to an yi wannan ma a Najeriya lokacin da su yan Niger Delta suka ɗauki makami akan Najeriya makamai akan yan Najeriya da Najeriya dan arewa yana shugaban ƙasa ya yi yadda ya zauna ya tattauna da su ya musu ahuwa ya kuma ba su abin yi har yanzu ana ɗaukan sama da rabin kasan Najeriya ana ba su don me don a samu a zauna lafiya yaushe kuma a ƙasa ɗaya wani zai zo daban wadda a bangaren shi abin da aka yi a ɓangaren da ba nashi ba ya ɗebi 'yan najeriya sojoji ya tura ya ce su je su yi ta kashe mutanen nan ba iyaka ya ce za a zauna lafiya idan da zuwa a yi amfani da ƙarfi a kashe mutane yana da muhimmanci amerika ba ta rasa ko mutum ɗaya a afghanistan ba yau shekaran ta goma sha biyu to sai dai kuma ga mutane irin su malam madu dauda wanda yanzu ke jimamin halin da suka tsinci kansu yayin harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin izge ya ce lokaci ya yi da gwamnanin arewa za su fitar su rungumi gaskiya a wannan dambarwa ko su fito kara su ga shugaban kasa yanzu zai wadata jami'an tsaro da makamai su yi aikin to in kuma zanna za za sasanta za ta gwamnan Kano ya taba faɗa kwanakin ba ko ka murkushe su ko ka zazanta da su yanzu kawai an ce dabara ya rage game shiga rijiya amma wannan kame kamen da yake sa sojoji bakwai a wannan local game. in sun zuwa ce sun zo mutane 20 ko 100 sojoji sun gudu an karkashe mutane an tabi an zo a irin gaga ko ko na gidaje an zo nan ba da taimako an watsa gobe kuma a zai kai na gaba abin ya isa. tuni da shakwata tsaron najeriya ta fitar da wani sanarwa inda ma ta allah wadai game da hare-haren da yan bindiga ke kaiwa cikin kwanakin nan tare da alwashin cewa dakarun kasar ba su razana ba kuma ma suna nan daram har sai sun ga bayan masu haɗa ƙir bayan wanda kuma lokaci ne ke iya tabbatar mana da hakan ibrahim Aziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya.